بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin lahadi bakwai ga watan sha'aban a shekara ta 1434 a hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya daidai da shi daga watan shida a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin muktasar min hajji sunan nabawiya <clears throat> na shekul islam ibn taimiyya yau za mu tashi darasinmu na 44 kuma har yanzu muna cikin tattaunawar da ibn taimiyya ke kan ayoyin nan guda biyu ɗaya na suratul fat ɗaya kuma ta suratul nur wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani a wajen yaban sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da harafin min wanda ibn taimiyya ya tabbatar da cewa wannan min kamar yadda malaman larabci da malaman tafsirin alkur'ani suka ambata ba min ce ta bi'idiyya ba amma min ce ta bayanin jins duk dai mun yi wannan bayanin to bayan ya gama inda yake ba tare da bata lokaci ba mu ci gaba yadda sai ke cewa fa'in ƙila na ne za mu tashi ya ce fa'in ƙila inda za a ce fahaza kama la yamna'u an ya kuna kullul mazkuri mutasifan bi hadhihi sifa wannan abin da ka faɗa inda wani zai zo ya kawo ma'ana wani itirazi ya ce wa ibn taimiyya to ai wannan zancen da kake yi kamar yadda lafazin nan na wannan ayoyi guda biyu ba zai hana an ya kuna kullul mazkuri muttasifan bi hadhihi sifa dukkan waɗanda aka ambata ya zama sun siffantu da wannan sifa ba fala yujibu zalika aidan to kuma dai ba abin da zai nuna wajibi ne haka din mun gane zancensa? ma'ana ai shi abin da ibn jami'a ke so ya nuna Allah maɗaukaki da yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima a suratul fatih kenan ko a suratul nur kuma yace wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard wannan ai ibn jami'a ya kawo mana dalilai a baya da suke nuna cewa wannan min din ba yadda za a yi amfani da ita a cire wasu mun fahimci wannan to shine sai yake cewa inda wani zai zo kuma ya ce to ko da dai wannan lafazin na min baya hana a ce dukkaninsu ne da wannan sifar to kuma dai baya wajabta haka kun gane abu me ma'anin baya wajabta haka ma'ana baya hana dan an ce minkum ya zama dukansu ake nufi ai ba abin da zai hana haka ko to amma shi kansa lafazin baya wajabta in an faɗi minkum ɗin ya zama dukkansu ɗin ake nufi ba ku gane ba gaskiya ba a gane zancen da yake tun da larabci ne an ce wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima su masu shi a ba suna amfani da wannan minhum din su ce ah to ai gashi nan ma minhum aka ce minhum ma'ana daga cikinsu ashe ba dukkansu ne muminai masu aikin kwarai ba sai bin jami'a ba ya kawo mana dalilai ba na cewa ba haka ake nufi saboda minhum din nan ba ta mecece ba ba ta bi'idiyya ba ce mecece ta bayanin jinsi ce to in ku ta bayanin jinsi ne baya hana shine ma'ana la yamna'u an yakuna kullul mazkuri ya zama dukkan waɗanda aka ambata dinnan ma'ana sahabbai muttasifan bi hadhihi sifa sun siffantu da wannan sifa ta imani da aiki na kware ai baya hanawa ko min din yawa to da wani zai zo ya ce eh din mun yadda baya hanawa amma kuma ka kalli wannan ka ce ya wajaba dukkaninsu haka shi ma kuma babu yanzu kun gane insha Allah yawwa ma'ana in bai hana a ce dukansu ake nufi ba to amma kuma lafazin shi kaɗai ba za ka kalle shi ka ce eh ya wajabta ba dama ba da wata fassara banda dukansu ɗin ba to mu dai haka dai iya ƙoƙarin da zan yi kenan sai ce falaisa fi qaulihi faɗinsa da yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Allah yayi wa waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma suka aikata aiki na ƙwarai a alkawari la na fil ardi ko yawwa wannan faɗin wannan maganar shi kaɗai ka kalle shi ya ce ma ya yaqtadi an kullum kulluhum kadhalika wannan baya nufin gaba ɗayansu duk wanda suke wannan zamanin duk a haka suke ma'ana dukkan su masu imani ne masu aiki na ƙwarai wannan lafazin shi kadai ba zai wajabta gaba ɗayan sahabbai haka suke ba wajabtawa amma kuma zai halatta eh dukkan su ake nufi shine maganar da imin jami'a ke faɗa mun gane yawwa to wannan sai wani yake cewa kai ma wannan ayar dai duk da dai ba ta hana a ce dukkan ake nufi to amma lafazinta baya wajabta cewa in an faɗi hakan dukkan su din sun shiga ciki lafazin baya nuna haka sai wani ya faɗi haka to ga amsa sai sai ƙila to amsar da za mu bayar shi shine na'am eh din nahnu la an anna mujarrada da al-lafzi dalla ala anna jami'ahum na bil imani wal amali salih mu dama ma ba ma da awar cewa kawai faɗin wannan lafazin ya shigar da kowa da kowa ɗin rikicin da ake shine ku da kuka ce za a cire wasu muka ce a in dai dan minne to min din bata isa ta cire kowa ba wannan shine zancen amma dama ka kalli lafazin kawai ka ce kowa da kowa din ake nufi shi ma baya wajabta haka zai iya daukar ma'anar wani abu kun fahimci zancen yawwa to shine sai ke cewa walakin maqsuduna amma abin da muke nufi anna min ita cewa min dinnan la yunafi shumulu hadha alwasf la yunafi shumula hadha alwasf lahu lafazin min dan an yi amfani da shi baya hana wato gamewar wannan lafazi ya game kowa da kowa a cikinsu in dai min din ne za ku kafa hujja da ita in ku kun yadda tare da mu yanzu cewa min din ba ta muku wannan aikin ba shikenan mu abin da muke so kenan yawwa kun fahimci abin sai ce fala ya kulu qa'ilun kada wani mai magana ya zo ya ce to innal khitaba dalla ala anna al madha shamilahum wa ammahum wannan magana ta kunshi yaban ya kunshi kai yabo gare su kuma ya shafe su baki daya wa ammahum ya game su duka bi qaulihi da faɗinsa sa muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu cewa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ila akhiril kalam har zuwa ƙarshen maganar da ya ce larai ba babu tantama ba kokonto anna hadha madhul lahu cewa yabo ne gare su bima zukira min sifati an yabe su da abin nan da aka ambata a wannan na sifofin da aka ambata a cikin ayar ko wa huwa menene siffofin na farko aka ce ashiddatu alal kuffar su masu tsanani ne akan kafirai war rahmatu bainahum kuma a tsakanin su su masu jin kai ne war ruku'i war ruku'u was sujudu haka nan kuma su masu ruku'u ne masu sujada ne yabtaguna fadlan min Allah suna neman yardar Allah subhanahu wataala da wannan wato sujadan da ruku'an wa ridwanan kuma suna neman yawa suna neman falalar Allah da kuma yardar Allah subhanahu wataala wasima da kuma alaman nan fi wujuhihim da take fuskokin su min athar sujud na alamar sujud na gurbin sujada wa annahum da kuma bayanin cewa yabtadi'una min da'fin ila kamalil quwwa wal i'tidali kuma da bayanin cewa su sahabban haka suka faro daga rauni suna rauni suna karuwa suna karuwa suna ƙara ƙarfi suna ƙara ƙarfi har aka samu kamalul quwwa wal i'tidal suka kuma samu daidaito an sai ma'ana da yan kaɗan ne ana musu barazana ana korarsu daga garin su har suka zo suka yi karfin da sai dai a saurare su ba dai su saurari wani ba kaga shine ce kazzar'i kamar yadda dai abin shuka yake fitowa shuka idan ta fito karama take fitowa ba ta da karfi iska ma mai karfi za ta iya kaɗe ta ko ba haka ba ta koma ta faɗi kwata-kwata amma sai ta samu ƙarfafuwa da 'yan ƙananan shuke ko ƙananan tsiran da suka fito a gindinta haka suka rika girma tare suna girma tare har wannan guda ɗayan ta ƙarfafa wannan irin misalin ai misali ne ake yi da wa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi kuma ana faɗa shi ne fi ma'aridil madhi ana faɗa ne a tsalayi a tsari irin na yabo Allah yana yabon su ne yawwa to ashe kenan sai ce wal wa'd bil maghfira da kuma sai yau sai ce wal wa'd bil maghfirati wal ajr al azim laysa ala mujarrad hadhihi sifat shi kuma alƙawarin da aka yi musu wannan sabo jumla ce yawa yace wal wa'd bil maghfirati alƙawarin nan na cewa za a gafarta musu wal ajr al azimi da kuma za a ba su lada babba laysa ala mujarrad hadhihi sifat ba a dora shi akan waɗannan sufufin ba cewa suna masu tsanani akan kafirai masu junan su masu sujada masu ruku'u ga alama na fuskar su suna kamar abin nan da suna girma daga rauni zuwa ƙarfi ba a wannan sufufin ne suka wajabci a gafarta musu kuma me a ba su lada babban nan ba ba wannan sufufin ne suka wajabta wannan ba me yake so ya faɗa sai ce bal alal imani wal amali salih sun cancanci wannan a gafarta musu ne sun cancanci a basu lada babba saboda imaninsu da aiki na kwarai domin da za a sami wani ko da da wancan siffofin in ba imani ba aiki na kwarai to kaga ba za a bin ba zancen su samu wannan ashe kenan an ambaci wannan imani ne dama da kuma aiki na kwarai kamar yadda ake ambatan sharaɗi na cewa to duk mutumin fa da yayi wani aiki to sharaɗinsa yayi don Allah yayi kuma mutaba ba muna da sharuɗan nan guda biyu ba na karbar aiki duk aikin da kai ba za a karba ba sai aikin ka ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sannan kuma sai ka yi shi don Allah kaga wannan sharuɗa ne guda biyu to kamar bayan an faɗi waɗancan siffofi ne sai a zo a faɗi waɗannan kaga ashe kenan duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa din insha Allah zai samu kun fahimci wannan abu yau da haka ba dalilin da za a zo a cire wasu a cikinsu a ce ai tabidiyya ake nufi a cire wasu daga cikin sahabbai a ce ashe kenan a cikinsu akwai munafikai kuma wannan dama shi mai addini shi abin da yake hari shi ne ya tabbatar maka cewa a cikin sahabbai akwai munafukai mun sha faɗin wannan magana in kuma ka sakan masa ka yadda eh akwai to in yana shigowa ba wasu na baya baya zai samu ba zai tafi can sama ne ya ce tunda ka yadda akwai munafukai to zai iya yiwa ma abubakar ma munafiki ne sai ce zai iya yiwa ma umar ma munafiki ne saboda su abin da suke hari shine waɗancan manyan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da su ya musu tarbiyya tarbiyyar da ba a taba samun irinta ba kuma bayan ya rasu su suka rungumi addinin suka yada shi duniya ta karbe shi idan ku suka hari wannan mutanen suka nuna mana cewa lalatattu ne wato algungumai ne kafirai ne su suka zo mana kuma da qur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nan na ayyuka da maganganu kaga gaba daya addinin musulunci an me aka yi masa an rusa shi wannan kuma shine hadafin masu wannan aqidar na'am wani zai ce a'a ba haka bane ko wanda yake bi yanzu a jahilce bai san me ake ba to waɗanda suka kafa asalin fikirar wannan ita ce manufarsu Allah maɗauki ya ganar da waɗanda suka ɓace a wannan hanya sai ce fa zakara ma bihi ƙunar alwa'da kun ga sai ya ambaci abinda da shi ne za su cancanci wannan alƙawarin. wato imani wa in kanu kulluhum bi hadhihi sifa ko da dukkan su suna da waɗancan sifofi na tsanani akan kafirai rahama tsakaninsu har zuwa ƙarshe walaula zikiru zalika da ba a ambaci wannan cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima da ba a faɗi wannan ba lakana yadhunnu annahum bi mujarradi ma dhukira yastahiquna al-maghfirata wal ajra al-azim da ba a faɗi wannan ba da ƙila wani zai ce ah, ai kawai saboda waɗancan siffofin kawai sun cancanci wannan wato gafara da kuma wato lada babba walam ya kun fihi bayanu sababil jaza gashi kuma ya zai zama kenan a cikin wannan bayanin siffofin ba a bayyana mana sababin jaza'i ba a ƙur'ani ku an saba gaya mana sababin jaza'i zan zo mana bayani yanzu akan wannan saboda ya ambaci wani abu akan wannan ma'ana inda a ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗi iya wancan siffofi ne محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ده حكى أكي شروع كوي kalma ce ta yabo babu abinda a waɗannan siffofin kawai zai wajabta a ce ai dukkansu sun cancanci gafara da kuma lada amma faɗin imani kamar shine sababin jaza'in da za a yi musu don haka kar a bar abin ya tafi haka sai aka ce wa'adallahu ladina amanu wa amilu salihati minhu maghfiratan wa ajran azima saboda ai ta haƙiƙin sharɗiyar imani da aiki na kwarai a duk aikin da za a karba daga mutum kun fahimci abin yawwa to shine sai yake cewa ah, lakana yuzannu annahum da zai zama kenan za a zaci cewa su sahabban nan bi mujarradi ma zukira bi mujarradi ma zukira kawai da abin da aka ambata din nan yastahiquna al-maghfirata wal ajra al-azima za su cancanci gafaran nan da kuma ah, lada mai girma walam yakun fihi ba ga shi ko a cikin zancen babu bayanin sababil jaza'i ba a faɗi sababin sakamakon da za a yi musu ɗin ba kaga akwai buƙatar a kawo sababin sababin shine imani da aiki na ƙwarai Allah sa ku fahimci wannan zancen yace bi khilafi ma idza zukira al-iman wal amal salih sabanin idan aka ambaci imani da aiki na kwarai kaga kowa zai fahimci cewa a ambatan imani da aiki na kwarai nan a wannan siyakin ya nuna mana cewa ashe shine sababin a basu wannan sakamakon yawwa to sai yake cewa fa innal hukma domin ku shi hukunci idan ulliqa bismin mustaqin munasibin kana ma minhu lishtiqaqu sababal hukmi to malam ya dauke mu yau za mu shiga wata makaranta makarantar usulul fiqh in ba ita ba ba za ka gane wannan zancen nasa ba barin fassara mana shi fassarar ba ni gishiri in baka manda tukuna kalma kalma ko sai mu ga ko za a gane in ba a koma usulul fiqh ba ba za a fahimci me yake so ba ce cewa bayan ya gaya mana cewa ambaton al-iman wal amal salih a wannan wuri a ƙarshen wannan aya an faɗe shi ne don me dan nuna bayanin sababin hukunci ko yawwa to sai yake so ya ce mana fa innal hukuma domin ku dama shi hukunci duk hukuncin shari'a idan ulliqa in aka rataya shi bismin mushtaqin da suna suna a larabci iri biyu ne akwai jamidi akwai mushtaq jamidi shine wanda ba a ciro shi daga wani abu ba daga wani asali ba haka yake mushtaqi kuma shine wanda asalinsa wata kalma ce aka ciro daga wata kalma kun ga sunan muhammad sallallahu alaihi wasallama kama sunan annabi mu kenan sallallahu alaihi wasallam wannan sunan muhammad daga me aka ciro shi hmm? daga hamida ya hamadu ko yawwa a sabanin malamai gwargwadon sabanin da malamai suka yi na hau. shin a kalma ana ishtiqaqinta ne masdari ana ciro shi daga fi'ili ne ko ko fi'ili ake ciro shi daga masdari sun yi wannan saɓani guƙyale shi ba ruwan mu da shi amma abin da yake so ku fahimta suna akwai suna dai da ake asalinsa an ciro shi ne daga wani abu to duk hukuncin da aka rataya shi da wani suna sunan kuma ya zama mushtaƙi ne asalinsa ciro shi aka yi daga wani abu kuma ya zama munasib ya dace da a sa masa hukunci kana mamin min kaku to zai zama wannan abin da aka ciro sunan daga cikinsa sababal hukumi shine sababin hukunci mm. amma ba mu gane ba akwai mu koma kan babin wannan a usulun fake suna da wata matsala da suke tattaunawa ai muna ji ana cewa ƙiyasi ko ƙiyasi shine a baiwa wani abu da ba a faɗe shi a nassi ba hukuncin abin da aka faɗe shi a nassi kuma aka ba shi hukunci saboda me saboda sun yi tarayya a wajen illa illa ita ce sababin hukunci kullum muka tashi wani misali muka ba da labarin giya duk da ba ta da daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giya don me saboda illar da take cikinta ta me ta iskari ta bugarwa domin ya bayyana mana a cikin alkur'ani ya amanu um, ya yi halladina amanu ko haka ne a ya yi halladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce innama ma yuridu shaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر an zikirillahi wa فهل salati fa hal abinda Allah mai faɗa kenan kuga bayan ya hana da giya da caca da makamantansu sai kuma yake cewa ai dama shaidan yana so ne ya haifar da adawa a tsakaninku ta hanyar giya ya kuma nesanta ku ya shagaltar da ku daga zikirin Allah da kuma sallah to za ku hannu malamai suka ce wannan bayani ne daga alkur'ani cewa wannan shine sababin da ya sa aka hana giya saboda shaɗan na amfani da ita ya kawo adawa kuma ya jefa gaba tsakanin mutane sannan kuma ya shigaltar da mutane daga sallah da ambatan Allah subhanahu ta'ala to malamai sai suke cewa ashe kenan duk abin da shi ma in an sha shi zai gusar da hankali ya jawo adawa ya hana mutum fahimtar sallah ya hana mutum zikiri to wannan sababin kenan akwai a cikinsa don haka sai a ce shi ma haramun ne kamar da giya take haramun. mun gane to wannan shi ake ce ma makiyasi ka ɗauki hukuncin giya da aka faɗi sunanta al-khamru ai nassi ne sunanta ko gashi kurkuru a ƙur'ani sai ka ɗauki wannan hukuncin sai ka wa sholisho ko ka wa ƙwaya kaga ba nassi ne sunan ba nassi ne ya zo sholisho da ƙwaya da kaza da kaza da kwata da kashin kadangare da duk abin da dai kuka sani a zamanin yanzu ana tsotsarsa ko a shake shi ko a haɗiya ko a haɗiye ya bugar da mutum ba ko to dukkansu ka ɗauko su sai ka ce su ma sun zama haramun saboda me saboda suna da wannan illar da take cikinsu to so nake dama ku fahimci me ake nufi da lafazin illa in an ce illa ana nufin sababul hukum kun gane yanzu yawwa to shine mu dawo nan to kuma sabab kafin mu je kafin mu dawo din mu dan tsaya duk sababi da za a sa hukunci a kansa malamai suna tattaunawa akan ce masa munasib ya dace ma'ana saboda yana dauke da wata ma'ana da za ta sa e dalili ne da za a kalle shi saboda shi a sa hukuncin a kai shi ne ma'anan munasaba ɗin shi yasa suke cewa al'illatu wasfun huwa ko hiya alwasfu al-zahir al siffa ce zahira da kowa zai iya ganinta ko za a iya fahimtar ta a ganta sannan kuma ya zama wato tana da dabti ba haka kawai komai zai shiga ba ma'ana za a ce wai yanzu misali akwai wani hadisi zan kawo mini misalin sa kawai don mu gane illa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune sai ga wani balarabe balaraban kauye yazo a arabiyun sai zo gun manzo Allah sallallahu alaihi sai yake cewa ya rasulullahi na halaka sai ce me ya faru isi na taki iyali na ne da rana kuma cikin wata ramadan kun fahimci wannan yawwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa to tunda haka ne zai kafara ya faɗa masa kafarar da zai to da zai faɗa masa kafarar nan malamai sai suke tattauna yanzu menene illar a sa shi ya kafarar nan me sababin dora masa kafara Hmm? a cikin abubuwan da ya zo da halayen nasa da siffarsa da yadda ya magana akwai abin da shi ne ya sa aka ɗora masa kafara akwai kasancewar ya taki iyalinsa da rana ku gane shi ne sababin da ya sa aka ɗora masa amma kasancewarsa ba ƙauye ya dace a ce saboda kawai ba ƙauye ne shi aka ɗora masa kafara to shi ne wannan kasancewarsa a arabiyan laisa munasiba kuma ji abin yawwa sannan kasancewarsa ya ce halaktu ya rikice ya rude ya halaka shi ma ba wannan ne zai sa a dora masa kafara ba shi ma gair munasib amma kasancewa da ya ce auqatu ala ahli na auka wa iyali na fi nahari ramadan to sai a ce eh wannan shine sababin da yasa aka dora masa wannan hukunci kuma ji yanzu abin to in aka ce illa munasiba ma'ana sababin da eh za a iya kallonsa saboda in ma tasirinsa a cikin hukuncin a ko abin da zai iya jawowa sai a ce eh to shikenan abu kaza ya cancanta ya zama shine illar da za a dora wannan hukunci akai ina da kokarin in fahimtar da ku ne amma wanda bai karanta wannan gefen na usulul fiqh ba gaskiya ba zai fahimci wannan ba babi ne sunansa masalikul illa sai ka karanta shi a babin kiyasi zaka fahimci waɗannan maganganun na malamai tattaunawa da malamai suke yi su ce a wannan ya ce illar da ta sa aka haramta kaza kaza ne ko kaza ne ko kaza yanzu misali a babin riba abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su da sha'ir da sauransu da ya ambata guda shida cewa a kansu ba an haramta mutum yayi a yi saye da sayarwa da fifiko ko da ajali dole ya zama yadan bi yadin mislin bi mislin ko yawwa wasu malaman suka ce to mecece illar da ta sa aka sa waɗannan abubuwan irin waɗanda ba sa kallon kiyasi ba su yadda da kiyasi ba irin su ibnu hazmin suka ɗauki mafhumul mukhalafa dama suna da amfani da wannan mafumin mukhalafa bi sura da ta fita daga tsari su ce a ah, ai iya waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shidan nan bai halatta a ɗora riba akan wani abu banda waɗannan shidan ba wasu malaman suka ce a'a ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwan ne dan wani sababi sababin shi ne ma sai suka yi sabani wasu su ce saboda abinci ne wasu su ce saboda kasancewarsa an aunawa ake wajen sayarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza ba za a yi kaza ba wannan dai ina kawo mana ne don mu kokarin mu fahimci me ake nufi da yadda ake gano illa to suna kallon sababin idan ya zama munasiban lil hukmi to shine ake faɗi to mu je sai ce fa innal hukma idza ulita bismin mushtaqin munasibin kana ma min hulishtiqaqu sababal hukmi shi sunan da ya zama an rataye hukunci a jikinsa in ya zama mushtaqi ne to za a duba masdarin da aka ciro wannan sunan to wannan shi zai zama wato sababin hukunci dama malaman a wannan gefen suna tattauna sun ce su abubuwan da suke zama illar hukunci akwai hanyoyi guda uku da ake gane su akwai nassi da ijma'i da istinbati ma'ana al'illatu tu'rafu min khilali hadhihi turqi thalath ana sanin abu illar hukunci ta hanyar waɗannan abubuwa uku ko dai Allah ya yi nassi cewa abu kaza da aka ce muku haramun ne ko halal an yi ne domin kaza misali Allah subhanahu ta'ala a suratu al-ma'ida yana cewa min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wannan lafazi da yace min ajli dhalika me yake nufi malamai suka ce wannan nassi ne kuru-kuru cewa Allah ya gaya mana sababin hukunci ma'ana saboda wancan abu na ɗan adam ɗin farko da ya kashe ɗan adam ɗin farko mun gane kisan farko da aka yi wato alaihim na ba'am ne adamu bil haqqi iz qarraba qurbanan a wannan kisar ai an bamu labarin ɗayan ya kashe ɗayan ko ɗayan annabi adam su biyu yawwa to daga ƙarshen wannan sai Allah madauki ce min ajli dalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin muka muka wajabta wa banu isra'ila saboda wannan sababi muka wajabta wa banu isra'ila cewa duk mutumin da ya kashe rai ba tare da an kashe masa wani ba ko saboda wani fasadi a bayan kasa to kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya wanda kuma ya kyale su bai kashe su ba kamar ya kyale a ya kyale wani rai ka bai kashe shi ba kamar ya kyale mutanen duniya baki daya kaga wannan min ajli zalika na menene shi sababi ne na hukunci to malamai suka ce wannan nassi ne uruku akwai abin da yake kuma a nassi ne ko ta hanyar ima abin nan ima'i ishara yana da harufa su fa'un ne da lamu misali kai la takuna dulatan bainal agniya minkum da kuma kamar fadin Allah maɗaukaki da yake cewa litakunu shuhada alan nas kaga na an yi amfani da me lamun yawwa duk inda Allah maɗauki amfani da lamun ta ta'alili alama ce ta cewa lamun din nan saboda ita ne ko ana so a yi bayanin dalilin da ya sa aka ɗora hukunci ne allah maɗauki ya sa da kun fahimci iya wannan abin da yanzu mu komo a wannan ayar wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima nan ga hukunci hukuncin menene alƙawarin gafara da lada mai girma to amma an rataye wannan alƙawarin ga wani suna sunan mushtaƙi ne alladhina amanu amanu fi'ili ne ko madi yawa mushtaƙi ne daga me al'iman to wannan sunan al'iman wanda yake shine masdarinsa daga nan aka ciro amana ya zama kenan al'iman shine sababul hukum abinda bin taimiyya ke so kai mu gane kenan yawa kamar yadda kuma a wa maghfiratan azima ko ai eh, yace wa amilu salihati amilu kun ga shi ma amila menene ko amilu fi'li ne madhi na, wato jama'a da yawa shi ma daga ina aka istiqaqin amila daga al'amal al'amal shine masdari kaga kenan ashe wannan masdarin daga nan aka ciro amila to ashe kenan an rata hukunci da amila to zai zama wannan al'amalu da al'imanu su ne sababin hukunci kun gane yanzu insha Allah to mu je ya ce fa in ƙila to in aka ce kuma har yanzu falmunafiquna kanu fi zahiri muslimin nan wani rikicin ne sabo na gaya mana cewa su masu bin wannan mazhaba ta shi'a babban abin da suke sha'awa shine a ce sahabbai ka yadda akwai munafikai a cikinsu in ka yadda da wannan kuma su za su zaɓen maka gwargwadon kowa laifinsa a wurinsu su da yadda suka fahimci laifin sai su fidda wanda suke so daga musulunci su je masa munafiki to shine nan sai yake so ya ce to ai kila wani daga cikin ku zai ce ai to ga munafikai su ma ai a zahiri musulmi ne kuma an yi amfani da walladina ma'ahu ne cewa ake walladina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ko sai aka kawo waɗannan sufofin to kenan zai yiwu a ce tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai ma suna tare da shi shine ibn ya ce in wani yace kaza ya faɗi wannan magana ila sai mu ce da shi almunafiquna lam yakunu muttasifina bi hadhihi sifat kar ku kawo mana wannan zance domin me munafikai ba su siffantu da waɗannan siffofi da aka ambata a wannan aya ba waɗannan siffofi ne mu koma mu ji siffofin Allah maɗauki ya ba mu labari ai cewa muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari mun taɓa wannan zancen ai shin munafikai ashidda'u ne alal kufar suna da tsanani akan kafirai a ƙasa tare suke su suke zuwa masu taimaka wa kafirai don haka nan ba yadda za a kasa munafikai suna da wannan sifar sannan a bayan ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahu masu tausayi ne masu jin kai ne su wanda duk ba shi da imani ba zai zama yana tausayi ba domin da suna tausayi da ba su je sun taimaka wa kafirai a zo a taɓa mumini ba yauwa tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim ko min Allah wa ridwanan ko yawa zaka gansu suna ruku'u suna sujada ranan da muka wannan zance hannu ce i zaka iya ganin munafikai a zahiri suna ruku'u suna sujada tare da mumini amma su din yabtaguna fadlan min Allah Yawwa to anan wannan ya fidda su domin nan ba yadda za a yi a gane sai ta hanyar zuciya Allah subhanahu ta'ala da ya san zuciyar waɗannan mutanen shi ya gaya mana su ruku'un su da sujada su ta neman yardar Allah ne munafikai ko ba ta neman yardar Allah bane ta neman yardar mutane ne cewa eh ga mu mun zo masallaci an gamu ko ba haka bane ashe kenan munafikai ba su shiga cikin wannan sifar ba sannan da sauran abubuwan da ya faɗa tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min zalika mathaluhum fi tawrat ko wa mathaluhum fil ka zar'in akhraja shat'ahu shi ma da ya kawo wannan misali kamar wato shuka tare da ita bayan gangar wato na farkon ya fito tsirin mai karfi sannan kuma a kewaye da shi akwai mai akwai ƙananan shukoki wanda suke karfafarsa munafikai suna karfafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sun fita daga wannan sifar kun fahimci wannan shi yasa yake cewa munafikai kwata kwata ba yadda za a yi zama su ake nufi da wallazina ma'ahu a wannan aya din da fatan mun gane walam yakunu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin kuma ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muminin. walam min minhum ba ma sa cikin su kwata kwata in an ce ya ayyu na amanu ba yadda za a yi munafikai su shiga su waɗannan da suke faɗin wannan magana abinda shi a suke kafa hujja da shi in ka ce wannan munafikai daban sahabbai daban me suke cewa sai ci to annabin ne aka zo wata ran aka ce masa munafikai me yasa ba ka kashe su sai yake cewa ai baya so mutane su rika zancen cewa annabi yana kashe sahabbansa kun fahimci wannan sai suke cewa to ai gashi nan ya faɗa an ce ya kashe munafikai ya ce a'a baya son jama'a can nesa su rika cewa yana kashe sahabbansa don haka sai suke cewa ai gashi nan ya kira su sahabbansa yana kiran sahabbansa ne akan lisanin waɗanda ba su ba can gefe mutanen wani gun su ne za su rika cewa ai annabi yana kashe wanda suke tare da shi sahabbansa kun fahimci wannan ba sahabbai waɗanda yayi wa tarbiya ba su yake nufi da wannan ba baya nufin as-sahaba bil istilah yana nufin sahabbai waɗanda kawai suke tare da shi a wuraren da sukan zo cikin musulmi kun fahimci wannan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake cewa ya ya bar munafikai ne ai me yasa ba za a yake su ba sai ke cewa tun da farkon tafiya ne a farkon tafiya kuwa kana kiran mutane ka kuma zaɓi wasu a cikinsu kana yaƙar su waɗanda ba su musulunta ba a can nesa za su rika cewa ah, to ai ga ma muhammadin ya zo kuma yana kashe ma waɗanda suka bi shi kaga wannan zai sa wasu ba za su shigo ba kun fahimci zancen yawwa kasancewar zai sa wannan ya aika wani sako mutane su tsoraci musuluncin a farkon lamari shi yasa ya kyale su amma daga baya da musulunci ya yi karfi bari mu ji abin da ya faru yawwa to shine sai ke cewa kama qala ta'ala kamar yadda Allah madauki ke cewa fa asallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ya kusa Allah madaukaki ya zo da wato wani buɗe ko wani lamari daga gare shi fa yusbihu ala ma asarru sai su wayi gari nadimi na suna masu nadama akan abin da suka su asirta a cikin zukatansu wa yaqulu alladhina amanu masu imani kuma suna cewa a ha'ula illazina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum yanzu waɗannan su ne suka yi rantsuwa matukar rantsuwa su cewa suna tare da ku Allah ce habitat a'maluhum fa asbahu khasirin ayyukansu sun ɓaci ka gani ashe kenan ba sa tare da suwa da muminai tun da gashi har mumunan ne ma suke cewa ah, yanzu waɗannan ne suke ma rantsuwa tsakaninsu da Allah cewa suna tare da mu ba sa tare da mu Allah kuma ba da labarin cewa ayyukan su batattu ne ashe munafikai an san su ba wai wasu mutane ne da ba a san su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da su ya san munafikai me yasa bai kore su ba me yasa bai yaƙe su ba me yasa bai kashe su ba saboda farkon musulunci ake tafiya in yace ce zai yaƙe su zai kashe su wasu ba za su musulunta ba sai su ce suna tsoron su ma in sun shigo cikin sahun musulmin nan wata ran su ma su za a kashe ya za a yi mutumin da yake da'awa kuma yana kashe mutane in kana san mutane su zo gunka kuma an ga cewa duk wanda ya zo zaka zara takobi ka kashe wannan ka kyalle wannan ai kaga ba wanda zai zo shiga yawwa wannan ita ce sababi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai yaki munafikai ba a lamarin farko amma ya san su kuma in aka ce ya ayyuhallazina amanu ba sa ciki yawa kuma maganganu da aka yi a ayoyi da yawa a suratul munafiqun suratul tauba suna da yawa akan munafikai kuma kowa ya san su yawa to shine sai yake cewa um, banda wannan sai ce wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai mai cewa nayi imani da Allah ko mun yi imani da Allah fa'iza uziya fillahi amma idan aka cuce shi a hanyar Allah saboda addini aka cutar da shi ko aka yanke masa hannu aka ji masa ciwo aka yi wani abu misali ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai ya dauki wannan fitinar da mutane suka yi masa misali ana farkon tafiya a musulunci ya musulunta sai ake azabtar da waɗanda suka musulunta mushrikai suke kama musulmi suke azabtar da su sai in irin waɗannan mutanen ne masu cewa sun yi imani alhali a zuciyarsu babu sai kaga sun ɗauki wannan fitinar da muminai da kafirai suke musu sai su ɗauke ta a matsayin mai kamar azabar Allah ce ya za a su shigo addinin ku da za a Allah zai riƙe musu azaba sun yi imani da Allah kuma Allah yana azabtar da su haka me za su yi sai su koma ba sai su ce sun bar addini yawa to shine sai ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wala in ja'ahu nasrun wa in ja wala in ja'a nasrun min rabbika in kuwa wani wata nasara ta zo daga ubangijinka la na sai ka ji suna cewa inna kunna ma'akum a dama ai muna tare da ku ai duk abin da ake dinnan wallahi dama muna tare mm. ba haka munafikai suke ba za su zo su ne sahun gaba ma wani lokaci ai wallahi dama ai ran da aka yi kaza inna ma wallahi da ni ai baka ga irin abin da ne musu ba duk sai ta tadi saboda mutane a gamsu da su cewa su yan gida ne anan alhali kuwa Allah ya san zuciyarsu cewa ba nan ne gidansu ba a shi sai sai ke cewa awalai sallahu bari ku ji sai ce awalai sallahu bi a'lam bima fi suduril alamin ashe ba Allah ne mafi sani da abin da ke cikin kirazan halitta baki ɗaya ba kirjin kowa Allah ne fi kowa sanin abin da ke cikin kirjin da haka Allah ya san me suke faɗi Allah ya san abin da kuma ke cikin zuciyar ku muminai za ku iya jin abin da suke faɗi da baki amma na zuciya ba ku sani ba to Allah ya sani yana kuma gaya muku sai Allah ya ce wala alamanna Allahu alladhina amanu wala alamanna almunafiqin lalle Allah zai san malamai suka ce nan zai san ma'ana yubayyin zai bayyana a gane suwaye muminai kuma zai bayyana a gane suwaye munafikai ya za ka zo ka ce mana munafikai a cikin muminai suke su ne muminai su ne muminai ba zai yiwu ba muminai daban munafikai daban da fatan mun gane yawwa fa akhbara kun ga anan Ibn sami yake cewa kun ga anan akhbara Allah ya bada labari annal munafiqina laysu minal mu'minin cewa munafikai ba fasa cikin muminai wala min ahlil kitabi haka nan kuma ba sa cikin ahlil kitabi in an ce ya ayyuhallazina amanu munafikai ba sa ciki in an ce ya ayyuhal ya kitabi munafikai ba sa ciki yawwa dan haka wani sunfi ne daban ba ahlul kitabi ba ba kuma wato mu'minai ba sai ce wa haula'i yace waɗannan masu irin wannan aƙidar masu nuna cewa suna tare da kai alhali a zuciyarsu ba sa tare da kai la yujaduna ba a samun su fi ta'ifatin min al-mutazahirin bil islam akthara minhum fi rafidati ba a samun su daga cikin masu ambatan a bayyane suna nuna cewa su musulmi ne wato suna nuna musulunci a bayyane ba a samun fiye da yadda ake samun a cikin 'yan shi'a shine abin da ke nufi wanda mutum sun ɗauki daga cikin rukunan imani ko rukunan addini abin da mutum ba zai zama ɗan shi'a ba sai yana da shi shine taƙiya taƙiya kuma ita ce ka ɓoye abin da ke zuciyarka ka bayyana wani abu daban tare da kowa suke zance halan ne bal wajibi wanda ma bai yi ba bai zama mutumin kirki ba bai ba shi ma da addini haka suka ruwaito suka yi karya ga ja'afar Sadiq cewa ya faɗi wai duk wanda ba shi da taƙiyya ba shi da imani to kaga kenan in taƙiyan nan kuma za mu zo dai mai magana ta ku kyale ta abinda suke nufi da ita dama shine abinda ke zuciyarka kar ka faɗa amma ka bayyana abin da zai daɗi mutane su ɗauke ka ba komai ana tare yauwa sai a natsu a saki jiki da kai har ka samu damar da za ka ja hankalin musulmi su zama shi a tunda da masu kullum wa'azinsu musulmi sukewa ba waɗanda ba ba ruwansu da wanda yake ba musulmi ba ta yadda za a ce ko su kira shi ya zama musulmi to shi ne sai yake cewa wa manin tsawa ilaihim hakanan kuma wanda suka tattara zuwa gare su ya faɗi a wasu wurare kuma a baya ma mun karanta ina ce mana wallahi babu wata ƙofa da aka shigo musulunci ta hanyarta domin a ruguza addinin musulunci irin kofar shi'a duk mutumin da ya tsani musulunci a zuciyarsa kuma yake so ya masa makirci ya yaƙi musulunci ba da takobi ba to ta kofar shi'a ya shigo mun sha wannan bayani al-ghazali wanda ba ibn ba ne shi ba dan makarantar ibn ba ne shi sufi ne ko in ce mutakallib amma dai a ƙarshen rayuwarsa a sufi ya rasu ya yi abubuwa na ilmul kalami da falsafa ya zo ya tuba ya rubuta littafi ta hafutul falasifa bayan nan kuma sai ya zo ya rubuta almunkizu min dalal abinda ke tsirar da mutum daga dalal daga bata shi yana nufin sufanci shine yana cikin littafansa na kusa da ƙarshe ibn taymiya na cewa ana sa ran shi kansa ya tuba ya watsar saboda lokacin da ya rasu ya mutu da sahihul bukhari a kirjinsa ana sa ran ya koma karatun hadisi don dama duk wanda kaga ya bace ya bu hanyoyin nan da ake cewa da sufancin ne da menene da duk waɗannan tarkacen wallahi nisa da hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga mutum ya ɗauki ƙur'ani ya yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala ya bi waɗannan hanyoyin wanda za su kau da shi ko dai ya koma ne yana bauta wani dan adam ya ba shi matsayi ya haure na annabi ya haure ma ya kai shi Allah ƙarshen duk abin duk hanyoyin nan da ake bi ƙarshen su kenan to shi malam gazali a cikin littafin sa wancan ta hafutul falasifa a sa ya kawo labarin cewa lokacin da aka ci nasara akan daular farisa aka ci nasara akan daular rumawa an samu wani wani taro an yi wani mitin da yahudawa da mutanen farisa mutanen iran kafin su musulunta waɗanda aka ci ƙarfinsu musulunci ya hau kansu ai ba dukansu ne suka sallama suka yadda cewa za su zauna a musuluncin ba to sun haɗu da yahudu da kirista akan cewa tun da wannan abun ya faru duk wannan ji gazali ya ce tun da dai muhammadu ya fi ƙarfinmu addinin nan da ya zo da shi ba za mu iya yakinsa da takobi ba musulmi suna allahu akbar aka ce da yaƙi za a to in dai suna kan gaskiya su musulmin da wahala a ci nasara a kansu in ka ga dama musulmi an ci nasara a kansu da kuskure daga gunsu yau to wannan sai ke faɗin wannan labarin sai suka ce to tun da haka ne ba hanyar da za mu yi illa mu zo mu shiga musuluncin nan mu yi da'awar mun shige shi muna son sa shine addinin mu sai mu yi makircin da za mu ruguza shi ta ciki to shi ne eh, gazali yake cewa wannan shi ne asalin dalilin da ya sa aka samu wannan rabe-raben kan nan duk da kuke gani wasu ne ba sa son addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai musu yadda suke so ba suka shigo to ba kofar da ta yi musu araha da saukin shigowa irin kofar shi'a wannan ya zo ce a ah, shike na aitin da haka ne kaga in muka lura da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan addini ya zauna ya tarbiyyantar da al'umma kuma bai ware kabila daga kabila ba bai ware wannan nasa ne wannan ba nasa ba ne tarbiyya wa jama'a da 'yan gidansa da wanda ba 'yan gidansa ba duka to sai suka ga dabarar su kama 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi da'awa su liƙa musu wata mazhaba da za ce wannan mazhabar ai ta ahlul baiti ce dukkan musulmi yana da atifa da ahlul baiti ba da za ka samu musulmin kirki sai muka baya san ahlul baiti to sai aka liƙa wannan mazhaba aka ce ta ahlul baiti ne amma manufarta shine a zo a ce ai waɗannan da suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka kawo muku ƙur'anin nan waɗanda suka zo suka rusa daular nan taku suka kawo muku la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ba mutanen kirki bane domin kuma in aka ruguza mutuncinsu aka ce musu ba muminai ba shikenan sai a zo a ce ah, wannan addinin da suka zo da shi a kenan ba ma na kirki bane ai ba kuma magana da muka karanta daga mir'atul ukul a mako biyu ko uku da suka wuce ba ko yawwa da yake maganar wannan duk wanda suka shiga musulunci ta hanyar sahabbai to sun shiga ne dama ta hanyar kafirai don haka ba shi ne musuluncin da ake nufi ba na gaske ba kaga yanzu wanda zai zo da wannan ka tabbata ba shi da wani abu a zuciyarsa sai mummunan nufi Allah ya sa waɗanda suke a jahilce su fahimci waɗannan abubuwa ɗin Allah maɗauki ya kyauta to shi ne sai yake cewa ba waɗanda ake samu dama suna masu ɓoye abin da ke zuciyarsu su bayyana wani abu daban irin yadda za ka samu wannan lamari a cikin masu bin wannan aƙida ta rafida da kuma wanda ya tattara zuwa gare su sai sai fadalla hadha ala annal munafiqina lam yakunu min alladhina amanu ma'ahu dan haka wannan ya nuna mana cewa munafikai ba sa cikin waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladhina kanu munafiqina minhum man taba su kuma wanda suke munafikan na hakika mun gane sai ya ce minhum man taba a cikinsu akwai wanda ya tuba daga baya taba an nifaqihi ya tuba daga munafincinsa wanta ha anhu ya hannu ya daina ya ce wa humul galibu waɗannan su ne galibin munafikai munafikan zamanin manzan Allah sallam mafi yawansu sun tuba sun daina munafinci kafin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya zama lokacin abubakar ba wani kowa banda muminai da suke taimaka masa yawwa ya ce bi dalilin ƙaulihi me dalilin cewa sun tuba din nan babu su kuma munafinci ya kare an gama da shi saboda dalilin faɗin ah, Allah subhanahu wataala da yake cewa la illam yantahi almunafiquna fi في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها illa qalila. maluni yake cewa la illam yantahi almunafiquna idan munafiqai wallazina fi qulubihim da waɗanda akwai maradun cuta a zukatansu wal murzifuna da masu tsegumi yaɗa zancen ƙarya ƙarya ƙarya yaɗa zancen banza a cikin gari shine murji irjafi dama shine kai kai ta yawo da zancen da ba shi da asali kaje wannan bishiya kace ce ai dama wane kaza wane kaza wane kaza saboda kawai ka ɓata sunansa ka sa mutane su kyamace shi to wannan shine irjafi to haka suka yi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addininsa ai Muhammadu kaza ai ana nan za a zo ai masa kaza fil madinati a madina to Allah ya ce in ba su tuba ba dan ya ce la in lam yantahu in ba su daina ba ma'ana in ba su tuba ba to Allah ya ce la yannaka bihim za mu shushuna ka gare su ma'ana za mu ziga ka za mu umarce ka kai auka musu da yaki thumma la yujawirunaka fiha illa qalila kuma sannan zai zama cewa ba za su zauna tare da kai a madina ba sai kaɗan kaɗan ɗin ana nufin zamanin ko adadin zamanin cewa ɗan lokaci kaɗan za su zauna tare da kai kuma za a gama da su mal'unina la'anannu ne tsinannu ne in ji Allah aina ma fuqifu duk inda aka same su ukhidhu a kama su wa qutilu taqtilan kuma a kashe su kashewa menene wannan yanzu izini ne ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe munafikai lokaci yayi kun gane wannan to tunda ba a samu to bari karin mana azabbi sai yake cewa ma lam yughrihi Allahu bihim tunda muka ga cewa Allah bai gaya masa bai umarce shi bai shushuna shi zuwa gare su din ba ai mun san kalmar shushunawa ai ko a shuna maka kare ya kama ka yawwa to wannan shine lafazin asalin aghrahu ka ziga mutun yayi wani abu yawwa to yayin da muka ga cewa Allah bai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi munafikai wannan ba walam yaqtulhum taqtilan bai kuma kashe su irin wannan kisa ba bal kanu yujawirunahu bil madinati sun ci gaba da mujawara da shi suna zaune da shi a Madina dalla zalika wannan ya nuna ala annahum intahu wannan ya nuna mana hanuwar suka yi dan Allah ba zai ce zai yi abu in ba su hannu ba kuma sannan ba mu ga yayi din ba ashe tabbas hannuwa suka ashe munafikai sun tuba an daina munafinci kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan yawwa to shine sai yake cewa ah, walladhina kanu ma'ahu bil hudaybiyyati waɗanda suka kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiyya kulluhum bay'uhu tahta ash-shajara dukkanin su sun yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiyar nan illa al-Jadd ibn Qais sai wani mutum ana ce masa al-Jadd ibn Qais ibn hajar ya yi tarjama a cikin Al-Isaba aljad ibn qais ibn ko aljad ibn qais wasammahu ya kira shi da sunan jad ibn qais ibn sakhr ibn khansa ibn sinan ibn ubaid ibn gun ibn ka'ab ibn salamat al-ansari abu abdullahi wa qala innahu kana sayyida bani salama yana cikin shugabannin kabilan bani salama wa zakara annahu kana khala jabirin kawun jabir ne wa annahu hamalahu wa huwa saghirun fi bai'atil aqaba ya ɗauke shi yana ƙarami a bai bai'atil aqaba to wannan mutumin fa innahu a khalfa jamalin Ahmad. yana cikin a ranar yakin ilan da aka yi wannan mubaya'a shi ya ɓuya a bayan wani raƙumi ja bai zo an yi wannan mubaya'a tare da shi ba wa kaza jaa fil hadisi haka ne yazo a cikin hadisi kulluhum yadkhulul jannata illa sahibul jamal al ahmar dai magana cewa dukkan su za su shiga aljanna sai yace sai wanda ya buya a bayan jan raqumin nan kaga duk abin da zai sa ai maka wannan nassin ya nuna maka ashe lallai da gaske waɗancan din yan aljanna ne kun fahimci wannan tunda har ga wani ma an fi da shi daga ciki yawa wannan hadisin ya zo da lafuzza da yawa a wani hadisi mai tsawo muslim ya ruwato shi daga jabir dan abdullahi a nassinsa a sayi muslim a cikin kitabu sifatil munafiqin wa ahkamihim albabul awwal ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yas'adu thaniyata thaniyatul murar fa innahu yuhattu anhu ma hatta ma hatta an bani isra'il yace duk wanda ya bi ta thaniya wannan wata kofa yace duk wanda ya bi ta wannan wuri za a kankare masa zunubansa irin yadda aka kankare zunuban bani isra'ila da aka ce wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum yawwa duk wanda ya wannan to shi ma za a yi masa Kala fa kana awwala man sa'adaha khailuna sai zama farkon wanda ya haushi ne khailun mu khailu banil khazraj wato um, abinan dawakin banil khazraj thumma uh, tatamun nas sannan sai mutane suka biyo baya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa kullukum maghfurun lahu dukkaninku an gafarta muku illa sahibul jamalil ahmar sai mai sai ma'abucin jan raƙumin nan fa'atainahu faqulna lahu ta'al sai muka zo wurin sa shi mutumin da ya buya a bayan jan raƙumin nan muka ce masa ka zo mana yastaghfir laka rasulullah dan manzon Allah ya neman maka gafara fa qala sai ce wallahi la an ajida dallati ahabbu ilayya min an yastaghfira li sahibukum abin da ya bace min dinnan in same shi wannan raƙumi na da ya bace in je in samo shi ya fi min wannan a ce wannan abokin naku ya gafarta min kaga ashe baya cikin su Allah ne wannan hukuncin cewa wanda ya zo din bai cancanta ba ma an yi sababin da aka fidda shi to ya za a yi kuma ka zo kana cewa a cikin waɗannan bayan Allah akwai munafikai da suka cancanci a musu azaba kun fahimci wannan zancen insha Allah yawa to shine sai yake cewa ah, wa kana rajulun yunshidu dallatan lahu dama a lokacin yana cigiyar wani abu nasa da ya bata to mu koma sama sai ce wabil jumlati ah, a dunkule dai fala raiba babu kokonto annal munafiqina kanu maghmurina maqhurin adhilla'a munafiqai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama maghmurin ba amma san da su ba a ƙarshen lamari ma'ana yawa shi ne ma'ana in mutum aka zama aka ce magmuri ne kamar a ce an zo gari an tambaye ina wani ma kowa ce bai san shi ba shi ne ma'azai kai wani rajulun maghmur ba shi da shuhura ba wanda ya san shi makhurin kuma an fi ƙarfinsu azilla a ƙasƙantattu ne tunda an riga an yi mulki an kafa kai daula an yi ƙarfi ana cin kasashen wasu waɗanda ba musulmi ba suna dawa ƙarƙashin musulunci dama can suna ƙarƙashin wannan lamari ne saboda me saboda suna ganin la'alla in abun ya kubce da wuri an kwace daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su dawo su samu abun su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul me dalilin munafincinsa ana dab da za a naɗa shi sarkin madina akan al'asu wal khazraj sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai wannan dama ta kubce ita ta sa hasada a zuciyarsa har ya zama shugaban munafikai kuma zaman da suka ci gaba da yi sa rai suke mushrikai za su zo su taimaka a ruguza zan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan martaba su ta dawo musu ko daga karshe da lamarin ya zama babu haka wasu suka tuba tuba na tsakani da Allah wasu kuma aka kashe su a inda aka kashe su shikenan kaga ya zama babu zancen wani munafiki da fatan mun gane wannan yawwa to sai ke cewa la siya ma fi akhiri ayyamin nabi musamman ma a ƙarshen kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ghazwati tabuk a yakin tabuka لأن الله تعالى قال دومينكو ألا مدوك كده ما يتي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأعذ الأذل cewa a la yukhrijan a'azzu min hal azall cewa wanda yake a'azzu to zai fidda azallu wanda ya fi kowa izza a cikin mu da ku wanda ya fi buwaya in mun koma madina to wanda ya fi kowa ƙarfi sai ya fidda makaskanci su haka suke cewa su munafikan ko ba haka ba suka faɗa yawwa walillahi al'izzatu wali rasulihi buwaya ku tana ga Allah da manzansa walil mu'minin da kuma mu'minai walakin al munafiqina la ya'lamun munafiqan ku ba su san haka ba fa akhbara anna al izzata lil mu'minin la lil munafiqin kun ga Allah ya bada labarin cewa izza ta mu'minai ce ba ta munafiqai ba fa ulima sai aka san kenan anna al izzata wal quwwata kanat fil mu'minin ashe masu karfi sune mu'minai yawwa wa anna al munafiqina kanu adilla bainahum kuma munafiqai a kaskance suke a tsakanin mu'minan fayamtani'u an yakuna sahabatu alladhina kanu a'azzal muslimin min almunafiqin a yawa sai ya zama ba zai yiwu ba kenan shine fayamtani'u ba zai yiwu ba kwata-kwata ya zama cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina kanu a'azzal a cikin musulmi su ne a'izza su suka fi zama masu buwaya a ce su ɗin min almunafiqin a ce suna cikin munafikai ba zai yiwu ba domin me Allah ya bambanta cewa masu karfi za su fidda masu launi kuma masu ƙarfin nan su suka ci gaba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu su suka ci gaba da yada addinin sa Allah ya taimake su suka je suka kai hari nan Allah ya taimake su ya ba su nasara suka kashe masu ƙaryar annabta idan da munafikai ne ba san annabi suke ba ga wani ya zo ya ce shi ma annabi ne ai da sai su taimaka masa ko ba haka bane saboda a ƙara ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam amma su suka yaƙi wanda ya ƙarya shi annabi ne suka ɗauki musulunci suka kai ƙasashen kafirci inda ake bautawa wuta ake bautawa salib ake bautawa a abin da ba Allah ba subhanahu ta'ala suka jawo su suka shiga addinin musulunci ba zai yiwu masu waɗannan abu kuma Allah ya taimake su akan wannan ya zama cewa kuma munafikai bane Allah ba zai taimaki munafikai ba kuma abin ya tafi a haka har zuwa yau dinnan addinin nasu yana nan idan addinin na sahabbai da suka yada a duniya ba shine addinin annabi ba ba zai yiwu har zuwa yau shekara dubu da wani abu a ce kuma shine ake ta yi a duniya ba kuma ji wannan abu yauwa Allah maɗauki ya kyauta Allah ya ba marar hankali hankali yau sai ce fahimtani an yakuna sahabatu alladhina kanu azzal muslimin min al-munafiqin bal dhalika yaqtadi anna man kana a azza kana a'zama imanan wannan ya nuna kenan ashe wanda suka zama su ne mabuwaya to sun fi girman imani wannan kuma shine abin da wato yake tabbatacce sai mu tsaya anan sai mu tashi akan inda yake cewa wa minal ma'lumi anna sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar ah, al-khulafa ar-rashidun da sauransu da sauransu har zuwa karshe insha Allah sai mu tashi anan Allah madauki ya kara mana fahimta Allah ya kara tabbatar da mu akan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada zukatan mu akan da'a gare shi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik وَالنَّارِ